a shirinmu na nishadi yau bakoncin wa muka samu ji aya kasai malama na ja'atu mm. a mawaƙan ke a wace kike yi na me kike ko hip hop ko wane a ni ba na hip hop gaskiya amma muna waka kowace iri ta biki ko ta suna ko ta soyayya duka eh. amma dai ba hip hop ke ta yan kasuwa kenan kike yi kowace ma har ta soyayya ba a yin na faɗakarwa har ita kamar kimanin shekaru nawa da fara waka mm, to za a kai kamar shekara shida haka dai za a yi shekara shida me ji hankalin ki da fara waka eh to komai dai na Allah ne mm. to Allah ne dai ya tsaga akwai rabon a ciki shine kawai komi na an san komi na Allah ne amma dai an san komi da sila wani zaki ji ya ce sha'awa ce wani zaki ji ya ce ai eh, wani abu ne ya faru ya sa ya fara waka ke me na ki labarin dito eh akwai ma dai ra'ayin hmm. akwai ra'ayin sannan kuma daga dai irin waka islamiyya sai abin ya Allah ya kawo ya zama haka hmm. amma dai ni a tunani na ma ban taba tunanin gaskiya zan yi waka ba hmm. kawai dai in Allah ya ce zaka ci agu to shine kawai kin ce kikan yi waƙan faɗakarwa hmm. daga kamar daga cikin irin waƙoƙin waye hmm, na faɗakarwa wani bangare da wani bangare ake tabawa irin kamar ana yin waƙoƙi kala-kala irin na zumunci hmm. waƙoƙin dai yaban annaba haka duk ana yi to a taba mana ɗaya daga cikin waƙoƙin da kike yi mu kamar waƙar dalilin so da ake cewa dalilin so yana idanu kalaman so suna a baki haka dai haka take to idan a ina kike samun <coughs> basirar waka to ai wannan kuma daga Allah ne zuwa yake yi ko kina zaune zaki ji insha Allah suna shigowa ma kuwa haka take ai to me yasa kike kin ce kikan yi na biki da na suna shi me yasa aka na siyasa me yasa kika zabi wannan saboda ya fi kawuta A'a to ai kada kake sana'a ai ba abin da ba mai don wanda ya zo ce zai siya zaka ce ba zaka siyan mai ba. Wani irin kalubale yake fuskanta a wannan masana'anta ta waka? To ba za dai a rasa ba. Eh. Kalubale iri-iri na rayuwa a cikin rayuwa ma da dan adam ai ba zai rasa kalubale ba. Wace iri kika fuskanta? Kalubale? To sai dai ka san na dan jama'a haka da ba a rasa ba. mutanen da ba sa ganin abu su yi shiru kuma ba san me ake ciki ba amma suna yanke hukunci a gefe to aiki magana ce kika yanzu shine kawai <laughs> kamar surutai wa mutane shine dai dan kalubalen da duk wani mai sana'ar waka zai fuskanta ba ya mamace eh. ana mata wani irin gani gani wanda ba shine haka ba Yau a'a ba wai ito kamar dai haka din eh. amma dai kin san mutane da me zan ce haka yanke wa mutum hukunci akan ba haka ba eh, kai ko sana'ar ka kake yi bil dan Allah shine matsalar da ke shi da kawai dai matsalar da duk wannan ma mace mai waka tana iya fuskantar ta to ne irin alfanu aka samu a waka alhamdulillah <laughs> alfanu wannan kuma sai godiya Allah ba abin da za a iya cewa Allah a bangaren waka babu abin da ba a samu ba mm. na rayuwa ba an samu sai dai godiyar Allah misali da me aka samu kala kala To a faɗa mana mu saboda ire-iren mu masu son shiga waka. <laughs> Abubuwa iri-iri da ba za su faɗi ba dai an samu abin alkhairi na rayuwa. Hmm. Na jin da komai da kika sani sai dai a gode wa Allah kawai. Mm-hmm. Mm, kamar irin kamar wakar akwai wakar yaban annabi hmm. wacce na yi nake cewa madogara ta manzan Allah annabi kai ne madafa. bani da kowa bani da komai kai na rike rasulallah wannan su ne waƙoƙin da kika yi na farko farko ko na kwanan nan eh kamar dai farko farkon ne dai amma dai wannan dai sabuwa waka ce dan ban ma dan fito da ita ba akwai waƙoƙin yabo hmm. suna nan na da su iri iri kamar na su da na su gada da waye duka <laughs> kamar akwai wata waka da ne wa wayansu wani group na whatsapp za su yi gada labarin duniya a ya iye labarin duniya gurfi ne mai faɗi yan maza da mata ne a cikinsa babu mai yi mana kauɗi nishaɗi muke a tsakaninmu da karfafa zumuncin juna haka dai irin kamar remix ce a eh, group ne za su yi wa gad'a, hmm. haka to sai aka yi musu irin wannan waka group din na kawaye ne ko na yan wani ina kawaye ne gaskiya mm, akan zumunci da ke akan zumunci aka yi musu ita to al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsaye mu ce mana baiti ko mana amshi mm. ya rera dandalin VOA rediyo ce ta matasa da ake kama ta kan wayar salula ko iPad ko laptop idan muka ta tsaye ki za ki mm. iya mana baiti ko amshi ko za ki sha kayi <laughs> amma ta tsaye ne kenan ai za ki iya baiki ko amshi ko za ki sha kayi sai ki zaɓi ɗaya masu sauraro na ji. <laughs> saboda ba muryar ne yana ɗan yin mura. Baraka Bashir, dandalin VOA.